Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba yaku Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata hudu ga watan Alfarilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanun labarai. To Ibrahim jiya litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen yahidne da ke arewacin ukraine domin zagayowar ranar kubutar da fararen hula kusan 400 da sojojin rasha suka tsare su a karkashin ginin wata makaranta tsohon shugaban amurka donald trump kuma ya isa birnin new york inda zai bayyana a gaban kotu yau talata bisa tuhumar da ake masa ta biyan kudin toshiya kana a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata bankin duniya ya yi gargadi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin kasashen duniya za su fuskanta wadda ka iya dawama zuwa gwamman shekaru masu zuwa To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yau tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake tuhuma da biyan kudin toshiyar baki zai fara gurfana a gaban kota a new york to koya tsarin yake normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi a ɗauki hotunan yatsun nashi sannan a sa ko beli ne da za a shi sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alƙalin ko kuma fara shari'an kanta to ganin yadda masoya da makiya trump duk suka ɗunguma zuwa new york yaya batun tsaro kuma kamar fifth avenue inda zai kai ka minti goma don kai in ka bi kan fifth avenue ko gidan trump sai ka kai awa kudu ba ka je suka hada traffic ring yadda yake duk saurin ka sai ka je sannu a hankali saboda dai kan wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin abin ya gudu kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa za kuma a ji karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. a jiya litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara a ƙauyen yahidni da ke arewacin ukraine domin zagayowar rana ranar kofitarwa da kuma tunawa da fararen hula kusan 400 da sojojin rasha suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su hukumomin rasha suna zargin hukumomin kin asirin ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da kananan aikace-aikace na st petersburg cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar sadarwa na ma'aikatar sojan rasha da ke taimakawa sojojin rasha a mamaye da suka kaiwa wa ukraine fadar white house ta faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar wall street journal ivan grishkovich wanda ake tsare da shi a ƙasar rasha akan zargin leƙen asiri tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya isa birnin new york inda ya shirya kwana da yammacin jiya litinin a katafarin gidansa na trump towers kafin ya bayyana kotu yau talata bisa tuhumar da ake masa karon farko da wani shugaban amurka mai ci ko kuma na da zai gurfana a gaban doka ba a san yadda za ta kaya ba yayin da trump zai bayyana a gaban kotu sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi akan tuhumar da aka yi masa na ba da toshiyan dala dubu ɗari da talatin ga mai fina-finan batsan nan kafin zaben shekarar dubu biyu da goma sha shida na shugaban kasa da ya nasara domin rufe bakinta akan mu'amalar da ta taba shiga tsakaninta da shi shekaru goma da suka shuɗe. To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Kamar yadda ba a rasa ji ba tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda a makon jiya ya zama shugaban Amurka na farko da aka taɓa tuhuma a wani da wani babban laifi a hukumance zai fara gurfana a gaban wata kotu a birnin New York. Kan haka babbar editar sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntuɓi wani ɗan sanda wanda ya lakanci tsarin kotun amurka wanda ke da zama a jihar su trump din wato florida mai suna suleiman danladi wanda ta ci gaba da tambayarsa abinda zai faru a yau sai ya ce yadda dama aka yi shi ne za ka je gaban alkali sannan a kawo a charges ɗinka a ce maka gashi gashi gashi ko da suke an nuna an yi diet amma ba faɗa dalla dalla mai yayi ba ake charges ɗin shi gobe ne zai je sannan ya yi nashi fili din normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi a ɗauki hotunan yatsun nashi sannan a sa ko beli ne da za a ba shi sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alkalin ko kuma fara shari'an kanta amma gobe dai in kawai judge za a kai shi ne dai a gaya mashi me ake cajin din shi sannan ya faɗa ko ya yadda da caji din ko kuma bai yadda ba sannan a ci gaba daga nan eh to akwai wanda suke cewa ma wannan zai iya kara mashi farin jini fiye da yadda yake a da tsakanin magoya bayan shi domin zai nuna cewa abin da yake gaya masa tun da haka ne bita da kullun siyasa ake mishi haka yadda na yi faɗa dai na ce akwai wanda suke goyon bayan nashi koya aka yi su dai suna bayan shi wasu kuma suna ganin kamar su democrats sun ga in dai ba haka aka masa ba suna tsoron maybe zai zo ci wannan a zaɓe shi wasu suna ce dalilin da ya sa a kawo wannan caji ɗin da aka ba shi ɗin wasu kuma suna ce ba haka ba ne ana dai neman a nunawa jama'a cewa ba wanda ya sha ƙarfin doka ya wato bari mu koma kan wannan batun ba wanda ya sha karfin doka a nan amurka wanne darasi kasashenmu na nahiyar afirka za su iya koya daga wannan abin da ya zama na tarihi a nan amurka tuhumar tsohon shugaban kasa a to darasi ne to amma ni kuma kasashenmu na afirka din ba wai babu wannan dokokin ba ne dai ina ganin dai in dai wani yana da girma ko kuma yana da wuri kotu tana ba su wani yanci talaka ke wahala to amma yadda za a ce za a bi gaskiya a ce kowane ne da ake ce ba wanda ya wuce doka muna da wayannan ah, ka'idojin a gida ba da bin su ne kawai amma kuma mm, su masu ofisoshi ko kan mutum ya zauna kuma ya kama tunanin ya ga kama ya sha karfin doka a nan din za a caje ka ya kamata mu fara koya ya zamanto kar mutum ya yabu da ya ga dama don shi ne ke kan eh, cikin ofis ko kan kujera ya ce shi kawai ya sha karfin wannan To Malam Ladi Suleiman kenan wani ɗan sanda a Amurka ke bayani game da tuhumar Trump a hirarsu da Grace Alheri Abdu jiya. Ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata bankin duniya ya yi gargaɗi cewa za a samu tafiyar hawainiya ga tattalin arzikin duniya wanda ka iya dawwama zuwa gwamman shekaru masu zuwa matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa ba rahoton bankin duniya ya ce bunƙasar ɗaukacin abin da ƙasashe ke samu a tsakanin shekarun 2022 da kuma 2030 yana kan sauka kasa da kimanin kashi 2.2 cikin 100 da ke zama ɗaya bisa uku na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da kuma 2010 Firaministan Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa kasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da beijing akan takaddama akan tekun kudancin china wanda ake ciki china ta da ikirarin baki ɗayan tekun mallakar ta ce wato wani wuri ne mai muhimmanci na kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan da suka kai na dala triliyan uku a duk shekara a hali da ake ce kuma kasashen malaysia brunei filipino taiwan da kuma vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu bangarori na tekun a koda yaushe ta nan ne amurka take bi da jiragen ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan ƙasa da kasa wani hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da beijing ke yi ba shi da tushe china dai ta ce tana kan bakanta saboda bata yarda da wannan hukuncin ba To kai da babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da yake a yanzu tsohon shugaban Amurka Donald Trump na birnin New York abokin aikinmu baba yakubu makeri ya tuntubi wani shugaban al'ummar musulmi a birnin na new york alhaji yahuza abubakar wanda a hirar da suka yi jiya ya fara da tambayarsa halin da ake ciki a birnin bayan isar trump sai ya ce kowa bai da walwala saboda zai create more traffic za a samu cunkoson motoci sosai ko? zai kwarai da gaske yanzu haka ya arrive ne ka gidansa a fifa avenue sannan gobe ya je ya da kansa a ring yanzu haka cikin garin ya yi very tight traffic ne ko ina saboda akwai masoyansa da suke son su yi abin da za su yi demonstration wani abu ba haka sai kuma mayor nan ma ya ce shi bai gane ba duk wanda zai zo ya kawo matsala za a ɗauki za a yawon gaba da shi da akwai ta congresswoman marjorie ina son green idan wata na so ta zo duka dai an ba su wani amma a halin yanzu kamar fifth avenue inda zai kai ka minti goma don kai in ka bi kan fifth avenue ko gidan trump sai ka kai awa hudu ba ka je inda za ka yi saboda za ka in ka wuce wurin ba wani abu ne amma strategy ne da suka yi ka gane ko suka hada traffic ring yadda yake duk ka sai ka je sannu a hankali saboda dai ka wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin abin ya gudu ko irin irin wannan suna da traffic strategy da shi matsi garin da shi za ka ga traffic ya yi sai cap bai mu sai ɗaya bayan ɗaya to abin da muke ciki kenan to amma gobe dai ina jin garin zai lalace sam da za a yi ci kowa garin kuma motoci sun yanzu an soma ima mutane gargadi kowa fai ɗauki mass transit train Oh, wato jirgin kasa kenan da bus bus ba sun yadda new york city cikin manhattan zai kasance ba daga nan gidan trump har zuwa supreme court ba mm. sun yadda abin zai kasance ba ana advice mutane kowa ya bar motarsa gida ya dauki jirgin kasa yanzu haka inda nake tsaye na dubi gabana sai gabana ya fadi domin traffic ne amma na rasa abin da ya haɗa traffic to trump kenan <laughs> halin da ake ciki yanzu da, a karin bayani da. Mm. To yanzu a shin wannan abin kana ganin ya shafi aikin ku? Eh kwarai ko ya shafi aikin. Ai ya shafi aikin kowa. Yawanci ma ba za su fito aiki ba gobe. Saboda dai gudun wani abin nan fitina ka gane ko musamman mu 'yan cikin gari wani domin za ka zo ne ɓacin rai duk inda ka bi. To banda To banda kofan gidansa akwai hanyoyi kuma da aka tare? Ai kaga banda kofan gidansa square round daga Fifth Avenue, Madison Avenue, har Park Avenue. kan kama wurin. In ka zo Sixth Avenue, kan kama wurin. Za ka iya bi nan matsalar ce Fifth Avenue ka manta kawai. zaka kaga hanyar mu da mota bakwai sai bi hanya daya kan titi daya to sai a rufe hanya a jawo shi sai zama hanya yayi tsiriri haka mota ɗaya za ku zo da yawa amma ɗaya ɗaya za su ta wucewa to kaga ina magana Alhaji Yahuza Abubakar wani shugaban al'ummar musulmi a birnin New York ke bayanin halin da ake ciki a birnin tun bayan isowar Trump. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. da musulmanmu da kiristocinmu mu ba mu san kusan gida ɗaya ma za ka samu akwai musulmi akwai kirista mu abin da kuka sani kenan wannan wani sabon abu ne muka gani ko muka ji a wajen su ba mu ce da ce da dogara yau iyamuran najeriya da kirista na najeriya gaba da sun tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi fita wani zai ko na biyu ya zama na uku wannan ganda ake kimari ba kiristoci wa ya ce mu zaɓen wannan garin ana kiran shi bayansa wanda ya shi ne pdp kiristoci ne wannan garin ana kiran shi akwai ebo gari ne wanda kiristoci suka fi yawa wa ya ci wannan wani apc kiristoci sun zaɓi sun apc kiristoci sun zaɓi pdp sun zaɓi kuma peter obi haka musulmi sun zaɓi apc sun karbi sun zaɓi apc sun karbi amma yanzu da ke arewacin najeriya duk inda musulmai suke babu inda aka zaɓi peter obi Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ko a na sabon shiri na tsaka mawuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yayin da muke duba rawar da kabilanci da addini da kuma cin hanci da rashawa suka taka a zaben da ya gudana a Najeriya za mu dubi matakan da wasu shugabannin addinai a Najeriya suka dauka domin su nuna jin daɗin su ko rashin jin daɗin su dangane da zaben da ya gabata na shugaban kasa Ba da bayan haka shi ta wace hanya Peter Obi ya taimaki Bola Tinubu ya ci zaben su na shugaban kasa. sannan gaskiya ne kirarin da wasu suka daɗe suna yi na cewa wai peter obin ne ya kwashe dukkan ƙuri'un kiristoci da dukkan ƙuri'un ibo ba wasu jam'iyyu da suka samu nasu kaso a cikin wannan ƙabilun da addinai din wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu duba a cikin wannan shirin yau da ke duba isuwar sabuwar gwamnatin da za a kafa in gare ga lafiya a cikin wannan shekara a najeriya to amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din ga wasu ra'ayoyi game da zaben sunana evangelist musa d misal shugaban matasa na kristoci na arewacin najeriya wannan zaben ya zo mana bambara kwai a wani wurin da ma kamar a naija da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zabe ba amma sai ga result suna fitowa hukuman shari'a su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa abin da aka kawo ya tantance abin da za su yi hukunci a kai su sani cewa akwai hukunci babba wanda dukan mu za a tara gobe kiyama amma hukuncin da za su yi zai tawaka musu na gobe kiyama amma in suka kuskura suka ce ba za su yi gaskiya a cikin wannan ba to talaka ya bar su da Allah. kuma da la yanzu bari in janye gefe guda in kyale kuda da Nasiru da ya wakilin mu na Abuja da kuma bakinsa Sanusi Baban Tanko Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim na jam'iyyar Labour Party domin su ci gaba da muhawarar tasu. Malamai muje. A lokacin da shi Bola Tinubu abin da ya ta fama da shi an ce ya yi ah, ya ɗauki ɗan takara mataimakinsa musulmi da ake kira abun musulun musulun. Ake to wannan ya wahal da takararsa wajen wasu da suka apc din har aka samu irin su babakir david law aka samu irin su yakubu dogara suka fita ma hmm. shi yakubu dogara ya koma wajen a shiko abubakar hmm. babakir ya koma wajen fita obi a hmm. kai me zaka ce kan wannan bala'i shi. Eh, wannan wannan duk eh, akwai jahilci a cikin abubuwan da suka faru don abin da ya sa jawo akwai jahilci muna maganan eh, ni din nan inda na fito daga jihar bauchi na fito na tabbatar maka da kirista da musulmi da yare da bafulatani da bahaushe mu abinda muka sani duk ɗaya ne ba ma yare misali wasu yaro duka ka san akwai kabilai yagawa akwai kabilai yawa to da kabilai ƙananan mu da musulman mu da kiristotinmu mu ba mu san kusan gida ɗaya ma za ka samu akwai musulmi akwai kirista mu abinda muka sani kenan wannan wani sabon abu ne muka gani kuma muka ji a wajen su ba wancan da shi da dogara na cewa dole sai ba za a yi mazulan mazulan ba kuma sai ba za a yi kirista kirista a mu a da musulmi da kirista muna ganin duk ɗaya kuma abin da ya kamata kenan na tabbatar maka don ballaya kar ka ji mamaki wallahi kun aka yi kirista kirista ma ba za su yi aikin kirista yadda wannan gwamnati za ta yi musu ba da karka ji mamaki saboda ba magana a yi magana yaudara amma a gara. wakan an a yau magana yaudara din da yake a kan magana kuma ita ke ba wani yaudara da yaudara mutane yanzu masu yi musa zai gida a yaudara ce a yaudara ciki a yaudara a yaudara barkati dokar mu aka yi aka ɗauke mu jahilai aka ɗauke mu san duniya ba hmm. sai aka ce a yi haɗa musulmi sai a yi fogokin a ce addini wannan tiket ne na jihadi wannan tiket ne na musulmai kowa ya zo wannan tiket din ai in in musulmi in wannan tiket din yake musulmi suka ci wallahi haka ake ba na ba da ba maganganu ba kare ba nan ba wallahi haka ake cewa amma anan ni zan ce ku ba Ibrahim kuna da matsala na imanin naku domin magana ta gaskiya wato ku yan labour party kun ba da gudunmuwa a taimaka aka yi wannan abun da aka yi aka ba wani eh, tinubu eh, dalili lokacin 2019 da aka yi zaɓe peter abu shine mataimakin eh, atiku da allah ya sa akwai haƙuri da dangana da lokacin da aka zo wannan primary na wannan zaɓen hmm. da peter obi zai yi haƙuri ne su yi su tare fita daga da yayi daga jam'iyya ya je ya shiga a ai biyan kuɗi shi ba dole ne takara ba ai shi ba ya mataimaki ne misali shi ba ya mataimaki sa ba ya mataimaki sa 2019 shi ma zai takara an zauna maganar zoni yawanci yan kudu suka ce ai zo zuwa kudu ban zan manta ba manyan arewa musamman shi a tiko bakar ce zai yadda a zo amma za a zo ne a zo ne south east in baka manta ba eh, yanki ibo wike ya tashi ce bai yadda ba a bar ta flat kowa ya takara daga faɗin haka aka fito a ranar washe gari fita obi ya fita kuma yau fita obi da ya fito sai fito da bangaranci na kabila da bangaranci na addini fita obi da ya fito sai fito da shi ya fito da rigan inyamurai da rigar krista musamman kristoci ne suka bi zaɓensa wannan ƙuri'a misali ne yau in ka kalli ƙuri'un da peter obi ya samu a jihohin najeriya especially a arewa to inda krista yake samu kuɗi kaga wannan da ya nuna ya fito ne da siffar addini wannan abun kuma ba nan ma kuma kun zamu baya labour party domin labour party ta maida da ta jawo najeriya baya akan siyasa irin ta addini ta ra'ayin wata kabila da wani yanki kamar yadda apc kamar yadda apc ta fito da yaudara na addini na maganar musulun musulun haka ta fito da yaudara na addini na maganar kristan da kuma yamurai a gaskiyar bayani mutum ɗaya ne ya fito a tsarin ɗan siyasa ɗan najeriya wanda bai da ɓangaranci bai da kabilanci bai da addini shine wazirin atabawa su APC ai kai da kanka ka ce yaudara suka turo da ita na addini kuma can kun fito matsalolin babban mutum da kallon APC sun kare APC tana da matsala amma babban matsalan ma kun ci kowa matsala ne Labour Party saboda haka kun taimaka ma kun taimaka ma APC da wannan abun da kuka fito da ita shi ya taimaka ma APC suka yi abun da suka yi yau suka samu mulki yau iyamuran Najeriya da Kirista na Najeriya gaba da sun tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi fita wani mai zai ko na biyu ya zama na uku bayan da ba me yasa sai da aka yi firamare aka gama kuka tsallaka kuka zo ka dan tsubin na fa'in jam'iyya ta addini da kabilanci to da kuka zo ku yan arewa kuma kuka koma kuka abun nan ga shi yau da kuma a zuwa da himar yau goma sha uku ga da da PDP da suka da shi da mun cin zabe ba a magana waɗannan mutane wanda suka damu kasar nan ana ta shan wahala ba fact yanzu ya faɗi ya ce duk inda kirista yake hmm. da duk inda igbo yake yake ne ya ce sun zafi ta eh. yanzu ga map inda aka yi zaɓe da ta kana kallo wannan garin da ake kima ribas kristoci ne wa ya ce wannan ikis wannan garin ana kiran shi bayansa wanda ya ci shi ne pdp kiristoci ne wannan garin ana kiran shi akwai ko jiya jiya za ki bi eh jiya kaga bayansa misali mun kaga akwai ibon kaga duka wa'annan state ɗin ne kiristoci ne akwai garin da ake ce mutum gari ne wanda kiristoci suka fi yawa waye ci wannan wani apc sun ana magana a rika magana da fact kiristoci sun zaɓi sun zaɓi apc kiristoci sun zaɓi pdp sun zaɓi kuma peter obi haka musulmi sun zaɓi apc sun zaɓi apc sun zaɓi amma yanzu gashi shi arewacin najeriya duk inda musulmai suke babu inda aka zaɓi ta ubi. dole ba za su zaɓe shi ba saboda ya fito da wata siga ne na iyamurai eh. asalinsa shi fita obi shi fita obi asalinsa Ina zuwa mana asalin fita obi ya fito ne a siga na iyamurai zallara sai kuma iyamurai suka yaudari kristocin arewa su ba wasu da kristocin arewa ba sai suka yaudare su suka nuna masu nan mutu ne ba ake yi sai suka gaba ɗaya krista suka koyi baya siyasa mu ba za ta yi kyau a najeriya sai mun cire abu ne farko mu cire maganar addini na biyu mu cire maganar kabilanci ko kuma bangaranci ka fito a matsayin mutum kamar yadda a tuko ya fito a bayanan kama a gane najeriya Atiku yana magana sake tsara Najeriya da kowa za a ba shi dama gashi an rusa wannan abun arziki. Ni abin da rabin da ya ban sha'awa eh. wanda suke ce za su kai mu kotu. Amma mu ce za mu je kotu ni muna roƙon Atiku ba kar ya je kotu. Yanzu ai ka ga dangin yamurai kana ji kaga uh, wannan ya faɗi gaskiya amma ka ga maganan duk wani kirista da ka sani arewa ko bai zaɓa. Ba duka ba. A'a ai ba ka ba ba musulmi ba ne ka zaba ko kusa musulmi ne arzikin bola tinubu musulmi ne sannan kuma shi ma wanda musulmi ne duk wanda ya ma amma babu kasar hausa musulmi wanda aka zaɓa inda ka je in yamuri ba abin duk 90% ka ce 101 101 masu duka sun zaɓa da a gaishe ku malamai lokaci ya da zamu ja muku burki a nan ku bari sai mun dawo rana wa yau ku dawo ku ci gaba. Jama'a a madadin su baki namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya ne ne Aliyu Mustapha Sokoto ke muku ban kwana daga Washington. Salamu alaikum. Ta gai da malamai yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. sunana na Ayu kuma sai dan yi suratu sabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غساء أخوة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفحت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف wa musa To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaice a jiya litinin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidne da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin rasha suka tsare su karkashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su hukumar rasha sun zargi hukumomin leƙen asirin ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na st petersburg kafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar gizo na ma'aikatar sojan rasha wanda ke taimakawa wa mamayar rasha da ta kai a ƙasar ukraine tsohon shugaban amurka donald trump ya isa birnin new york inda ya shirya kwana da yammacin jiya litinin a katafarin gidansa na trump tower kafin daga bisani ya bayyana kotu a yau talata inda ake masa tuhuma karon farko da wani shugaban amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka sai dai ba a san yadda zai kaya a kotu idan trump ya bayyana a gabanta ba sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi da ake tuhumarsa na ba da dala dalan amurka talatin ga wata fitacciyar mai gabatar da shirye-shiryen fina-finan batsa kafin zaben shekarar 2016 na shugaban kasa da ya nasara domin toshe bakinta akan wata ma'amala da ta taba shiga tsakanin su shekaru goma da ta shige zargin da trump ya daɗe yana musuntawa. a wani mummunan rahoton da aka fitar a makon da ya gabata babban bankin duniya ya yi gargadi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin kasashen duniya za su fuskanta wanda ka iya dawwama tsawon gwamman shekaru masu zuwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam